yayin jam'iyyar pdp ke ma soma murmurewa daga kayan da ta sha a hannun jam'iyyar apc yanzu haka dai wata sabuwa ce ta kunno game da batun zabukan shugabannin jam'iyyar tun daga matakin anguwanni wato congress lamarin da ya kai jam'iyyar ta rabe gida biyu a jihar adamawa wannan mako da ya biyo bayan zargin da wasu shugabannin jam'iyyar a jihar ke na cewa wasu kusoshin jam'iyyar sun yi awon gaba da kayakin zaben da aka turo tun farko da yake tarban malaman zaben da uwar jam'iyyar pdp ta turo daga abuja domin gudanar da zabukan shugaban jam'iyyar a jihar chief joel hamanjo madaki ya fa nuna ɓacin ransu ne tare ma kuma da zargin cewa tsohon hadimin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan wato barista ali gulak ya yi awon gaba da kayakin zaben da aka turo jihar matsalar din shine gulag ne ya je ya yi rubutu akan da matsayin party da kuma matsayin wato elders akan lallai <laughs> su ne suka yi mandatin nasi ya karbo wannan shine turawa suna kira impersonation ya dauko forms din to forms din yanzu shine ya sa tun da safe mutane suna shan wahala ba form kam akwai congress ne baka san abin da za ka yi kam yaya za ka yi ka ce ga abubuwan da za ka yi shine ya sa muka dauka akwai wa'anda ba su da interest na party to sai dai kuma a matanin da mai da tsohon hadimin tsohon shugaban kasar adugulak ya fa musanta zargin da ake yi na cewa ya awon gaba da kayakin zaben miliyan tara da wani abu sai na sami national chairman dr alimadu sharif na ce chairman eh idan za a ce sai an kawo kuɗi kafin a bada fom nan yawanci mutane mu fa ba za su iya saya fom nan ba musamman ma mutane mu nan mutane na adama ba za su iya samu wannan miliyan tara ba amma ya kamata a bada fom nan in an je an dawo an sayar a kawo kuɗi sai ce za ka lama nan ba mutane ka na adama wato garanti in ba su kawo baka kawo kuɗi na ce zan yi ya ce rubuta na rubuta ya ba da approval aka bani eh, fom na zaɓe na ga baturan zaɓen da za su zo adama sai na mika musu wannan takardu suka tafi da shi tun nan. bayan awa uku ko hudu juwal madaki ya zo yana neman fom an ci ka kawo kuɗi ya ce ba kuɗi aka ce mishi to ali gulak ya roka chairman chairman ya bada umarni a bashi ya yi lamini zai yi garanti zai kawo ya kuma ba ba baturan zaɓe na adama sun tafi da shi to sai dai kuma duk da wannan sato kasa katin da ke wakana yan kwamitin zaben da jam'iyyar ta turo sun ce fa su fa za su yi adalci kamar yadda alhaji yusuf gumel darman ɗaya daga cikin yan kwamitin zaben ke cewa amma sai da aka ɗauko mutane masu tunani masu nutsuwa masu kamantawa waɗanda idan suka je za su yi labarin gaskiya su ne abin da ya sa aka zaɓo mu aka zaƙulo mu muka zo mu muka tabbatar da cewa yau za mu fara congresses daga nan har zuwa ko kwana nawa ne sai mun kare mun ga ƙananan hukumomi an sa mutane kuma mutane sun zaɓi wanda suke so domin mu ci zaɓe na ƙananan hukumomi kwanan da za a yi a ko'ina sannan in an zo gwamnatin gwamnatin ɗaukar eh, state duka gwamnonin jihohin najeriya mu sake cinye su sannan kuma ina tabbatar maka da cewa mu sake cinye mulki shugaban kasa saboda mun gano kurakuran mu yanzu kuma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa ta jam'iyyar pdp za ta kaya ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya